wanda shi ne dace da da sha takwas ko sha bakwai ga watan ga watan ga watan ga watan daya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa za mu dora a cikin wannan karatu na kyau sira a daidai gabar da muka tsaya a satin da ya wuce ghazwat bani Kuraiza a yau za mu tashi daidai gabar maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura wannan sahabi wato a sa'ad bin mu'az yadda ya zo a kan jaki manzon Allah ce umu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku fa luhu ku saukar da shi muka yi bayani dangane da hukuncin tashi a miƙe idan mutum ya zo a matsayinsa na babba kowa ya tashi ya miƙe hukuncinsa a shari'a muka ce wannan ya saba wa addini ba halal ba ne haram ne saboda hadisin cewa ya kumo ila sayyidikum fa anziluhu ku tashi zuwa ga shugaban ku saukar da shi falamma anzaluhu qalu ya sa'ad yayin da suka saukar da shi sai suka ce ya sa'ad inna haula alqaum qad nazalu ala hukumika sabai um, suka ce ya kai sa waɗannan mutane jama'an nan sun sauka a akan hukuncinka ma'ana sun yadda annabi ya ce a kira ka ka zama alkali duk hukuncin da ka yanke musu shine daidai Ƙala wa hukumi na alaihim sa'ad bin mu'az ya ce to ni ko hukunci na mai zartuwa ne a kansu insha Allah qalu na'am qala wa 'ala al-muslimin yace har akan musulmi ma qalu na'am suka ce na'am qala alaman man hahuna wa a'rada bi wajhihi sai ya nuna yace duk jama'ar da suke nan gurin gaba daya ya kau da kai haka shi sa'ad وأشار إلى ناحية رسول الله إجلالا له وتعظيما yace tun daga nan bangaren har zuwa can haka ya kau da kai yana nufin bangaren annabi bai iya miƙa hannu ya nuna inda annabi yake ba saboda girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am qala فإني أحكم an أن يقتل Ya yace hukunci na shine duk jama'ar da suke wurin nan cikin kafirai yahudu don su ne dama ake rikicin da su duk namiji a kashe shi duk wani namiji a kashe shi wa wa amwal yan ƙananan mata daga cikinsu da masu rauni a ribata su a matsayin ribatattun yaƙi dukiyarsu kuma a raba ta kuram ce ya lallai hukunci na akan waɗannan yahudawan da suka karya alƙawari duk wani namiji da ya kai balaga a kashe shi kawai ya musu ba zata ba tsammani da suna tsammanin hukuncinsa sai ya fi na annabi sauƙi shi yasa suka yi su yadda da hukuncin annabi suka ce sun fi san hukuncin shi sa'ad to kuma an yi alkawari in in ya muku hukunci kun yadda suka ce eh to yace gaba daya kashe su kuma dukiyarsu gaba daya karbe ta arabe ta sakamakon mai kokarin yaƙi da annabi ko kokarin kashe manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam yana gama manzon Allah yake cewa laqad hakamta fihim bi lahi min fauƙi sab'i samawat ya sa'adu ka yi hukunci a cikin waɗannan mutane da irin hukuncin da Allah ya yi a sammai guda bakwai saman sammai guda bakwai dama haka Allah ya yanke hukunci so hukuncin ka ya dace da na Allah duk aka shi su gaba daya wasu da suka ga za su tafi lahira sai suka yi ta musulunta wa aslama minhum tilka laila nafarun qabla nuzul daga cikin su an samu jama'a da suka yi ta musulunta kafin hukunci ya sauka a fara yanka wa haraba amru bin sa'ad akwai wani mutum mai suna amru bin sa'ad shi kuma ya gudu fantalaka falam yu'lam aina dhahab ya tashi ya tafi ba a san ina ya tafi ba wa kana qad abad dukhula ma'ahum fi naqd al ahad daman shi wannan wanda ya gudu din shi yana cikin yahudawa amma da aka zo warware alƙawari ya gaskiya ba zan warware alƙawari ba kuma yanzu tunda an zo za a yanke muku hukunci ni kuma yanke ban warware alƙawari ba ya nemi rigar sai kada mata iska ya gaba kurum a ai gaskiyarsa To amma dai yana cikinsu. Falon ma haka mai zalika bai zali ka amara sallSalehSaleh bai katilu kullum man jarad "Alayyil Musa Minhum". Yayin da Sadiya yi wannan hukunci a cikin waɗannan mutane kamar da ya zo cikin siyar a alamin nubala. kuma imam bukhari ya fadda wannan hadisi din a cikin sahihinsa wanda Allah ya ce a duba duk mutumin da aska take iya hawa kan gaban shi ma'ana ya balaga gashin gabansa ya yi kauri za a iya sa aska a aske, to a kashe shi kalmar musa tana nufin aska ina irin aska zabira din nan sunanta musa <laughs> musa kenan an gane askan wanzaman nan da ake aski hikimar shine kar a kashe yara ƙanana wa mallam yumbit bi bizurriya duk wanda bai yi gashin gaba ba gashin gaba alama ne na balaga musamman gashin gaban ya zama baki kuma mai ɗan kauri wanda bai balaga ba a cikinsu in an zo daman in yaro ne sai a sa abin a dan bude iya dan saman wurin al'aurar sa. idan an ga gashi to kuma ba wanda ya sai je aski dama a lokaci in an ga gashi ya tsiro kalas ce kai kuma nan gefe kwanan kai a kare idan babu gashi kuma sai a ce kai je ka shiga cikin mata da riba ta tun yaki فحفر لهم خنادق في سوق المدينة وضربت أعناقهم a kasuwar madina annabi ya ce a ji a tattauna musu rami kowa aje a zira shi a cikin rami abin da rabin sa a rami a bisa da takwabi kura wa kano ma bayna sittu mi'a ila sabo mi'a yawan sun kai mutum 600 zuwa 700 haka aka yi ta zara su ana bin su da takobi ana ɗauki kawo kansu saboda ha'intar Allah da ha'intar manzo Allah sun gama shiri a lokacin manzo Allah za su kashe kuma Allah bai ba su dama ba shikenan suka tozarta to shi yasa ba yahudi ba yanda za a iya so musulmi kuma in ya ji wannan tarihin to shi ma sai ya rama suna nan suna ta rama kuma yanzu suka kashe mana mala'in miliyoyi ko wannan suriyan da ake ta kashe mutane ta wayewaye duk ba su bane da yan shiya hada baki kawai ta kashe mutane kawai a ta da rikici da ganga a wurin da musulmi suke saboda a rage yawansu eh duk wanda za a kashe ai musulmi ne za a kashe ba su ne su can suna can suna tafi wa duribat a'naquhum wa kanu ma bayna 600 ila 700 amma wa lam yuqtal min an-nisa'i ahadun siwa imra'atun wahida duk cikin mata gaba ɗaya ba wanda aka kashe in banda mace ƙwaya ɗaya ba ita ma kanat tarhat ala ra'asi suwaid bin samit raha fakar idan suwaid ibn samit ce ita samu ina irin ina irin dutsen nikan nan an san dutsen nika to wallahi malam shi ta kinkimo ta samu wannan mutum Suwaid ibn Samit ta danna masa shi aka dutsen nika ka duba mace fa bai hudiya dutsen nika nan ta ta ta ta buga masa shi to da aka ga ta dauki makami ta ma sai aka kashe ta yana ba ta kashe shi ita ta kashe wannan mutum Suwaid ibn Samit kuma yadda ibn ishaq ya fadda wannan kisa a cikin sirarsa da riwayar abu dawud kitabul jihad babu qatlin nisa'i aisha ta ce lam yuqtal min nisa'ihim ba a kashe ba cikin matan banu quraiza illa mar'a wahida sai mace kwaya daya na Aisha ce wallahi matan nan tana wuri na tana dariya muna hira da ita muna tattauna ta yi dariya daka da waje tana dariya wanzu Allah yana bi yana sa a kashe mazajensu a kasuwa da takwabi kawai yace ta ce na Aisha ta ce sai na ji an kwallo kiran sunan wannan matar ina wance sai ta ce gani nan sai na Aisha ta ce mutum me faru sai ta ce kashe ni za a yi sai ta ce saboda me ta me da me za a kashe ki ta ce saboda wani abu da na yi na barna me kika yi ta ce na ɗauki dutsen niƙa ne na kashe wani da ibn samit wanda Allah ya ce ku kamo ta aka kamo ta ce ku sare wuyanta aka gutsare wuyanta kuma da na aisha ta ce fa wallahi ma ansa ajaban minha annaha haku zaharan wa batnan wallahi ina mamakin matan nan ga tafi muna tare tana ta dariya ana kashe yan uwanta a can nan kuma tana zaune tana ta dariya ashe ta je ta kashe wani ita ma cikin musulmi kuma ana kashe ta tana dariya saboda bala'in aƙidar yahudanci ta buɗe baki ta ce ta tuba ta yi kuskure a mata huwa ba yi ba na aisha ta ce wannan abun ina mamaki matan nan ba yahudiya nan mai taurin rai haka abu dawo da ya ruwaito wannan hadisin a cikin sunan ɗinsa wasu suka ce khallad ibn suwaid shine ta kashe khallad ibnu suwaid وجعل يذهب بهم الى الخنادق ارسالا ارسالا ɗaya bayan da aka yi ta tafiya da su ramukan nan faƙalu li ra'isim suka ce wa shugaban shine Ka'ab ibn Asad ya Ka'ab ma tarahu yasna'u bina lokacin da aka ɗebe su ana tafiya da su ɗaya bayan ɗaya musan san me za musu ba suke ce shugabansu me kake gani wai muhammadu zai mana ne da ya zo yake fitar da mu yana tafiya da mu me za a mana sai shi shugaban ya ce a fi kulli motsin la taqilun ko yanzu ko a ina ma baku da hankali baku ganewa da ana ɗiban mu ana tafiya da mu kuna tambaya na me za a je a yi da mu ko baku da hankali ne baku ganewa amma rauna da'i la yanza wa zahibu minkum la yarji huwa wallahi alqatl ko gani ba duk wanda aka kira aka kira shi tafiya yake yi sannan kuma duk wanda ya tafi baya dawowa wanda aka dauka aka tafi da su kun ga an dawo da wani ne ba ku da hankali ko ba ku ganewa ya ce huwa wallahi alqatl ce wallahi kisa ne duk wanda aka jan shi aka tabar shi ne wallahi kwanan sai ya kare ya za kala malik fi riwaya ce ibn al-qasim kala abdullahi bin abi ibn ubay lisan ibn mu'az fi amrihim innahum ahadu janahi wa hum 300 dari wa 600 haris <coughs> mutum 300 masu kariya da mutum 600 masu gadi faƙala a wannan lokaci da aka kira sa'ad ya ce kada'ana lissadin Allah ta da fi lahi laumata la'im to fa lokaci ya yi wa sa'ad ɗan abi ƙas, wallahi zargin mai zargi bai zai kama shi ba zan faɗi gaskiya kuma za a aiki da gaskiya kuma ya faɗi gaskiyar kuma an yi aiki da gaskiya to wannan huyai ibn akhtab kun tuna shi ko huyai ibn akhtab kamar yadda na gaya muku shine baban ɗaya daga cikin matan annabi mai suna safiya bintu huyai ibn akhtab kasan shine ya zo ya ta ziga su ya ce ku zo kawai ku zo mu je mu kallaka muhammadu suka ce in mm, fa to ba duk abin da ya same mu fa ka ka jawo mana kuma sai dai a mana tare muna tare da kai ce yadda to gashi nan yanzu shi ma an taho da shi sarkin annabi فلما جاء بحيي بن أخطب إلى بين يديه ووقع بصره عليه قال أما والله لما لمت نفسي في معادتك في معاداتك ولكن من يغالب الله يغلب ثم قال يا أيها الناس لا بأس قدر الله وملحمة كتبت على بني إسرائيل ثم حبس wa duribat saboda bala'in adawa da kiyayya annabi fa yana auren yarsa manzo Allah kuma ba ruwan shi inda hukunci ne aka riga aka yanke na kowa kuma yana cikin su bal ma sarakutar da yake manzo Allah bai sa ya daga annabi kafa ba fata yake ya za halakar da annabi yana zuwa yana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ya nuna annabi ya ce wallahi ban zargi kaina ba dangane da gabar da nake da kai wallahi ban zargi kaina ba dangane da gaba da da kiyayya da nake da kai malumtu nafsi fi mu'adatika sai dai kawai duk wanda ya kokarin rinjayar ubangiji kuma za a rinjaye shi so yau dai an rinjaye ni ce ya ku mutane kakku da mulabas addara ce ta Allah kuma wannan wani wani fada ne ko wani yaƙi ne wani bala'i ne da Allah ya rubuta shi a banu Isra'ila ba abin da ba a musu sun mahubisa aka ɗaure shi shi wannan huya ibn akhtab babban bai hude ne aka tamke shi aka ɗaure shi wa duribat unuquhu aka samu takwabi aka sauke masa makogoransa kalas واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطاء وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له ثابت بن قيس يعني مع الزبير بن باطاء استوهب ثابت بن قيس الزبير ابن باطا وأهله وماله من رسول الله يني ما أبادا zubairu ibn bata da shi da iyalansa dukiyarsa ya nemi daga manzan Allah manzan Allah ya ba da shi manzan Allah ya bayar da shi da iyalan gabaki daya وقال له ثابت بن قيس قد وهبك لي رسول الله ثابت Kais ya yace wa Zubair ibn Bata yace to kai manzan Allah fa ya bani kai wa wahabali malaka wa ahlaka da kai da dukiyarka gaba daya laka to yanzu na mika su gare ka faƙala sa'altuka biyadi inda ka ya sabit illa lahiqtani bil ahibbati ya ce wannan wadda aka ba da shi din annabi ya ba da shi gare shi ya ce ina roƙonka ya kai sabit don allah ka haɗa da masoyana 'yan uwana don Allah da ka rike ni wanda ka kashe ni ma in tafi hadu da yan uwana kun gane shi wannan fa kama alfarma ne aka nema aka ce manzo Allah da Allah ka bani wani da wani a ciki ya zama tori batattu aka dauke shi aka ce an ba da shi annabi ya ce dauke shi a tafi da shi a kyale shi da ya je wurin wanda ya karbe shi din wanda aka ba shi kyauta gare shi ce na hada ka da Allah dan Allah wa ne ka hada da yan uwana kawai abin da yake nufi ka kashe ni nima na huta in hadu da yan uwana ce haka ne ce kwarai kurin ashe ma ka sauke wuyansa duribat unuquhu fa ulhiqa bil ahibbati min al yahudi aka hada shi da masoyansa cikin yahudawa wannan bayanin fa kullu kulluhu fi yahudil madina duk akan yahudawan madina ne kawai to kun ga izzatul islam lokacin da musulunci yake da karfi in ya yanke hukunci ba wanda ya isa ya daga kafa kuma ba wanda ya isa ya daga kai kuma hukunci na gaskiya hukunci na adalci wato kar ku lura da kashe sun da aka yi ku lura da jinin annabi kuma ku lura da rayuwar manzan Allah inda sun kashe manzan Allah yaya da mu ma yanzu nan ba su abu muna cikin kafirci ko ba ka bane ba to wanda kwaye niyyar zai kashe manzan Allah ai babu wani hukunci ma da za a yi masa a duniya ma da za ka ji ma ya gamsar sannan kar ku manta mutum nawa suka kashe cikin musulmi nawa suka halaka nawa suka halakar na uku kuma kar ku manta wannan hukuncin mahaliccinsa Allah min foki sab'i samawati daga sama Allah ya aiko manzo Allah ce ga abin da za musu mahaliccinsu haka annabi ya faɗa so hukuncin Allah ne tabbata a kansu su waɗannan fa mutanen fa su ne wata rana wata musulma bari ka ji kaɗan daga makircin yahudu a madina na farko alfarma aka yi musu suka zauna tare da manzon Allah suka zo suka zauna wata mace ta je kasuwa musulma da hijabin ta rufe jikinta ta tsuguna haka tana dan sayayya suka hada baki a dandalin su suka turo wani cikin yahudawa sai kama zaninta ta ƙasa da ta sama sai ya haɗe sai ya ɗaure tana tashi tana miƙe kurin sai ga al'aurata ta bayyana kamar yanzu misalin ka zauna suturarka ka ta zube sai a tattare a tattare ka gane sai a ja a ja a ja sai a ɗaure shi a haɗe shi wuri guda ta yadda idan ka miƙe a kaga zai tattare ne wuri guda to kawai tana miƙa sai ga al'aurar ta bayyana suke ta tafi suna iya tana jin wannan kawai ta ƙwalla kiran muhammad cewa muhammada annan muhammad ya rasulallahi ga abinda mutanen nan suka yi mu tana nesa da manzan Allah Allah ijiyar da annabi wannan kira ya sanar da shi ya ce wa sabai ku shirya wallahi tallahi mutanen nan sun daina zama a garinmu. annabi ya ce ku tattara kayan ku mutanen banza su ne wata ran annabi ya je sulhu gidansu wani abu ya kai shi da shi da abubakar su waɗannan yahudawa shi da abubakar ya je sai dan zauna haka suna tattauna da shi su suna gefe shi yana zaune ashe sun shirya a sama da shi sun samu wani dutse babban dutse malam wanda mutum ɗaya biyu uku ba za su iya rike shi ba sun ɗora shi a daidai saman inda annabi yake da niyyar kawai da sun fara tattaunawa da annabi wasu sai su kewaya sai su an gizo manzon Allah dutsen kawai ya nike shi a madina ba su kai wannan manzo Allah yana zama kenan sun kokarin yunkura za su je su turo dutsen sai Allah ya masa wahayi ya ce kada ya zauna a nan ya tashi sai ya dan tashi ya miƙe kamar zai dan kama ruwa ya ce yana zuwa sai ya tafi kurin ya je shiryo rundunar yaƙi duk wannan kaɗan ne daga cikin makirce makircen su su ne suka samu wani musulmi suka same shi ai ba daɗi suka kwantar da shi malam kansa suka sa shi tsakanin dutse da dutse kai kawai sai suka mai sai suka haɗa tsakanin dutse da dutse suka kwantar da kanshi haka mace ce ma ina jin suka fasa kan tana cikin jini jini yana zuba ana zuwa ana tambaya kafin ta gama mutuwa tana buge-buge ko mace ko wani bin namanta waye kashe ki wane wani ana faɗan wanda ya to da yake ta rike su ce wane ne sai ta kaɗa kai kafin ta mutu jini yana ta zuwa ta cika ta mutu ta yi shahada wanda Allah ce sai an kamo wanda ya wannan aikin ce ji a kamo shi kuma shi ma sai an masa dutse da dutsen za a sa a rotse shi shi ma I teach for that ne annabi ya musa suka je suka zauna da sun ji labarin Allah zai ciro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wuri wanda yake mai dabinai zai rayu a wuri mai dabino kun san Madina akwai dabino to kai suka je khaybar saboda khaybar kuma ta fi Madina dabino akwai ruwa akwai sanyi khaybar yanda ka san irin nan kasan mu kudi din nan haka wurin yake suka je gaba ɗaya suke dominate wurin gabaki ɗaya suka gina gidajensu cewa wai dole in annabin nan zai fito a cikin su zai fito sai kuma Allah ya fito da shi gashi na yazo daga makka yazo ya zaman sa a madina to har yanzu a littafin yahudawa yana nan a rubuce ko badali ko bujima sai sun je sun kwace madina sun kwace kai ba suna ganin an musu kwace ne har yanzu akwai mumtalakat na musulmi da yawa da yahudawa suke kokarin karbewa yanzu turi sina wannan dutse da annabi musa alaihi salatu wassalam ya gana da ubangiji da Allah ya ba da labari tsoro ne a tambutu ne wa subghil lil akilin wannan wuri gaba ɗaya da nan Musa ya rayuwa da shi da Samiri da wurin da aka yi wannan bujimin da wayewa da sauransu yana nan a nan Masar a nan Masar a nan Afirka amma ina gaya maka rikici ake ta yi da Yahudawa suna kokarin su kwace shi su mai da shi nasu ne sun je wurin ƙarshen dutsen kwanan nan tafiyar da na yi na je wurin irin yawon tourism din sai da muka yi awa hudu muna hawa dutsen awa hudu tun wajen karfe uku na asuba muka fara hawa dutsen nan saboda bai zai hau da rana ba da rana shi miya su miya za ka tafiya ake tafiya ake tafiya ake tafiya ake ayi a huta ayi a huta ayi a huta wallahi da yahudawa muke hawa ina da shi Dalibai sun ɗauki hoton da wani bayahude da muka yi ta hawa an sa ka a facebook wallahi malam yadda muke ƙoƙarin mu hau mu je wannan wurin muna tuciya su ma fa haka suke tuciyar wannan wurin nasu sai da muka je can ƙarshen dutsen sama can inda annabin musa ya gana da ubangiji ai yanzu wurin yana nan amma wallahi mutanen malam sai da suka je kan dutsen fa tsini ne fa da shi duka duka dutsen nan wallahi nake gama bai fi masallacin nan ba faɗi amma da suka yanki wuri suka yi coci a wurin ni na shiga cocin da na shiga suna so zan yi musu tambayoyi shi ba yahudan sai ya ce no in tsaya a nan gurin nan wanda duk ba ba yahude ba baya shiga na ce why ya ce a ah, addinin su ne we have to respect our religion na ce i'm sorry na fito musulmi ma sun je sun dan yanki wani wuri sun yi masallaci haka suka hau kuma da mazansu da matansu su je su kiɗa su yahudancin su yi mai da sauransu kuma a wurin kana saman kana hango wutar isra'ila kana saman wurin daga nan kana hangowa wutar isra'ila da wutar falastin dab da dab ne ƙarshe ne boda ne ga sojojin isra'ila nan suna ta kallon mu da bindigogi dama an gaya mana ce to wallahi kuna tsallakawa mutum kwanan su ya kare ko kuskure ya kai ka gangara dutsen nan kana gangara dutsen ka shiga isra'ila kenan so dama hukunci da suka yanke duk wanda ya gangara ya shiga musu harbe shi za su ga sojojin masar musulmi ga na isra'ila aka yi ta cikin ɗinmu aka yi ta waye waye waye da kirma dai suka bar muka shiga Abin mamaki a ƙasar musulmi garin musulmi masar ka gane ko amma wallahi malam ga sunan sun sun dominating wannan wurin kuma in ba sa aka yi ba nan gaba sai sun kwace wurin malam dutse ne malam iya ganin ka malam ya fi garin nan fadi ka fadi duwatsu ne wurin malam rana in ta fito a wurin gani za ka kamar za ta faɗo kanka ga ta kiya tsawo dai ba iya cewa ne mai awa hudu dai ka san 4 hours ko sai da muka yi awa hudu kurin sama muke lulukawa haka sakkowa so yi ne guda ka san da naje wai an ganna haka haka dalibai suna malam ka zauna na cewa wai ba zan iya hawa ba na ce to mu zuba da ni da ku ka san ganin banza banza ake mana gani ake ga mu ko mun yi abin sai gashi na riga wasu ma da yawa daman da kananan kayana na tafi da takalmi na boot Allah kuwa na taka sosai ranar ne na san ma shi lafiya ta kalau yawwa na hau dutsen nan yawwa na dan sha wahala dai kan amma dai na hau yawwa dawowa ku da gudunwa na soko pow pow pow pow pow pow amma tuntunin ma muka zubar da wasu a hanya irin daliban nan sun je karatu ƙasar laraba sun ci kaza sun kumbura na ce ni da na taho daga najeriya ɗebi miyar kuka na ƙoshi so muhallu shahid na sau gane waɗannan mutanen duk inda musulmi yake to fa suna bi sai sun kwace wani abu da duk ya mallaka na tarihi ɗabi'a su ci amma alkawarin Allah lokacin da musulmi ya rike gaskiya ya yi mu'amala da gaskiya ya tsaya akan nassi shine yake da ɗaukaka duk wannan wulakancin da tozartan da kuke ga musulmi suna cikin sa yanzu gaskiyar aka bari da za mu dawo kan gaskiyar a yi aiki da ita to wallahi tallahi sai dai su biyo mu malam sai dai su nemi sulhun amma yanzu ai musu ake bi yanzu su ne ba a so a bata musu rai kan mutum ɗaya ne ɗaya sai a ci mutuncin mutum gari guda kuma duk abin da ba sa so ba za a yi shi ba duka duka ba su ce talatin cikin saba'in ba a ƙasar nan talatin talatin bisa ɗari ba talatin bisa ɗari in sun yi yawa talatin da biyar mu kuma muna jan 75% ko 80% amma gusa ka gusa sai. ga yawa amma yawan na banza ba shi da amfani in kana so ka ga musulmi da yawa je kama salatan juma'a ranar juma'a ka ga yadda ake cincirin da cip cip cip amma din na iska ba a ƙida ba a san Allah ba wani ma gani yake addinin ma gargajiya ne kawai dai wani ma tsautsayi ne yasa ya ma aka yi zama musulmi ma dai shi nan dai kawai ba tsari ba dai sabi ba komai da ba dan ma addinin na Allah ne wa tuntunin da ya daina motsi a kasan nan wallahi to dan dai kawai ma dai na Allah ne amma dai alkawarin Allah idan waɗanda suke rayuwa a wannan zamanin ba su yi wa Allah aiki ba ba su yi wa addinin Allah gata ba fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah yana son su azillatin alal mu'minin suna kankan da kai ga mu'minai a izzatin alal na masu izza ga kafirai har ne tsoron su yake shi amma musulmi wannan zamanin ne baya jin tsoron ka saboda mai kai din baka ji tsoron Allah da ya halicce ka ba manzon Allah da aka turo maka ana ta rikici da kai akan bin annabin na gaba manzon Allah da aka turo maka ana ta rikici da kai akan kabishi yanzu musulmin da fadan da suke da juna suna ce akan abin annabi ne wani ya ce ba za a ba, ya za a mutsanta mutane a ce komai sai an yi irin da annabi mu ba za mu yi ba ka gani wani allah ma da aka ce abu magani yake an matsanta bai zai yi ba so gagan matsalar mu tana gindin mu kenan ba allah ya sa an samu an gane an warke ba to shi kenan ga jahilci rashin sanin addini rashin karatu ka haɗa mutane ɗari to a cikin ɗarin nan bai fi kashi biyu bane suke zuwa makarantar saurari ilimi ka hada masallatan garin nan a kiyasi masallatan garin nan za su kai dubu nawa dubun da bata to ka buga su a lissafi ga masallaci nawa ne ake darasi ake karantar da mutane tsakanin magarba da isha'i wataƙila akwai masallaci a unguwarku tun da ka tashi yau kana shekara kana jan wajen talatin baka taba gani an ɗauko littafi ana koyar da mutane addini ba babu gargajiya ce kurum so bayan da za mu gane addini da wannan ba yadda za mu gane addini da wannan duk in garin Allah ya waye tashi muke mu tafi makarantu mu je boko mu koyo don mu samu ilimi shi addinin musulunci shi kenan shi bara aje ba makaranta nawa kuke da ita gangariya ta addini a garin nan ku faɗa ya baka ce baka ce islamiyya ce to islamiyun gaba ɗaya ka haɗe su islamiyun garin su waye masu koyarwa a ciki yara ne fa 'yan matasa ya sayi dai haka ma wani ma baya sa hula sai magarba ta yi ya je ɗauko hulan sai ɗan sa ta aka ya zama ya sai da shi ma shi ne zai je ya zauna yana ihu yara suna ihu su ne fa galiban warai da gaske guda nawa ne standard islamiyya da ake bada ilimi ka faɗa guda nawa ne a garin kuma yanzu misali wacce makaranta kake da ita garanti ɗanka in ya gama makaranta ya gama firamare ko ya gama sakandare za ka iya kai shi shekara biyu shekara uku ya je koyo ilimin addini a garin nan duk kano ɗin gaba ɗaya wacce ce wacce makaranta kake da ita gangariya mai tsari makaranta da yaran ka zai je haddace alkur'ani a bisa tsari makarantun da ake karatun ƙur'ani su suka fi kowane makaranta wulakanta yara da datti wasu da kwarkwata ga yunwa ga alluna bakaki ga wane ne wane ne da gangan an lalata abin so duk wani wanda yake wayo waye ya zai taɓa shawar wannan ba zai ɗauki ɗansa ya kai wannan wurin suna kwana a ƙasa suna kwana a gindin kwata duk almajiran namu da muke tare da su duk ba haka bane ba a kwata a bakin kwata suke kwanciya suna kwana a dakali suna zuwa bakin kasuwa suna kwana suna shiga sabon gari arna suna shan giya suna oga sha ruwa lafiya su ne fa to yaya wani zai sha'awa ya tura dan ya ce je karatun Qur'ani to idan ba wannan ba kuma to wacce standard makaranta kake da ita wanda aka modernizing dinta aka gyara ta wanda ɗanka zai je yi karatun Qur'ani yayi hadda ya samu ilimi na zamani ya zama waye kuma ya san na addini wacce kake da ita a garin nan amma na ce yanzu ka irga private schools da kake da su a garin nan na arna da suka shigo garin nan baki suka zo suka bude wallahi ba za ka iya irga su ba to kuma za ka iya irga yawan musulman garin nan babu da tsari mala babu ba future the future din is totally is unknown ma and is bad ba a san ma ina za a tafi ba haka dai ake tashi dai Allah ya taimake mu ne ana dan tattaba wanda dan je nan ka dan taba ka je nan ka taba shine ake dan tsinta yanzu ne ma da Allah ya kawo da'awar sunna aka dan samu wayewa ana dan irin wannan darussan haka a masallatai shi ma with abubuwa da yawa na rikici da kuma da kyar ake ketarewa sai in an jajirce in ba ka ba miyagu ba za su bari ba da yawa an fara yi sun cikar kar ayi to sai inda aka jajirce to shine ake daurewa a yi ta karatun a yi ta karatun da ana wayar da kan samari sai ga saurayi ya tashi wayayye a zamani wayayye a addini to irin waɗannan ɗin kuma amma kaɗan ne ba su da yawa ba su da yawa so duk waɗannan malam kamar wani wasu positive agent ne da suka taimaka mana wajen ci bayan mu a addinin mu da tafiyar mu gaba ke da kuma haka ake tafiya ana ta ana kwanciya sai dai mu yi neman Allah ubangiji ya mana ya mana afuwa da gamda kakar na kan faɗi wannan maganganun ne saboda ku samari matasa yanzu misali za ka tsaya kai tunani ka ce ni bari ne fomin wani business mana ka samu wuri ka samu gida haya ko a cikin gari ko a wajen gari haya in tsara masa azuzuwa in buga form Kun samu sunan makaranta mai kyau ta islamiyya ta zamani amma in nemo malamai da suka gagga makarantu akwai yanzu a garin nan muna da yara wani ya gama sudan ya dawo ya aiki wani ya gama masar ya dawo ba ya aiki wani ya je egypt wani ya je saudiya wani ya je madina wani ya je riyad wani ya je kasa kaza sun daddawa suna nan da yawa sa musu albashi mai kwari. ka ce ba za ka ɗauki undergraduate ba mai digiri ne kuma duk 'yan kasar waje ka ga yadda za a kawo maka application sai ka zubar wani ya yi libya ya gama shekara nawa yana zaune ya iya larabcin ya iya komai idan ka yi wannan ka kira sai ka sanar da mutane cewa ga makaranta standard ga karatun zamanin samu kwararrun malaman boko masu aƙida musulmi masu kishin addini ga ɓangaren su ga kuma malaman addini tsagwaro su ma ga bangaren su ga kuma building kana da shi ga tsari ka zo ka fara yi ka gani kudin da za ka samu a garin nan kuma wallahi za a kama yaya ko ina ga albanin zariya nan mun je ziyara da dalibai kwanan nan muka yi mai ziyara zariya ka je ka ga wannan mutumin irin aikin da na rantse da Allah duk ahlus sunan Kano wallahi ba su yi aikin da albanin zariya ba shi kadai wallahi tallahi wurare unguwar da yake ciki wuri ne da yafi ko na tsada a zaria amma wallahi malam diyonci fila unguwar nan da ya siye su an da fili miliyan kaza ya siya miliyan kaza har jami'a yanzu har jami'a yi design ɗinta ni ya nuna mu ita na gani da komai albani science and technology university kuma sun fara karatu tun daga nazare from the grassroots daga nazare kuma abin da zai baka mamaki 'ya'yan manya 'ya'yan abuja ne 'ya'yan tsohon shugaban kasa 'ya'yan gwamnoni 'ya'yan wasu daga cikin masu kuɗin mu 'ya'yan mai haka ake zuwa da su motoci layin nan ba zai iya shigowa ba kenan mutanen mu suna san addinin amma waye yake zuwa da tsarin so wannan ta sama ya ce shi yanzu ya takaita yawan fita wa'azi ya je can kullun yana nan kullun shine daman daraktan kayansa da kafa yake zagayawa ya shiga nan ya shiga nan wallahi dalibai suna nan duk da su muka je ka je ka ga gini malam ya ce malam da kaina na zama injiniya malam ya ce yanzu da kamun gini in na gaba daidai ba zan zo in gyara ga malamai yana da su ya ɗebo waɗanda sun yi karanta sun gama jami'a sun yi sciences ɗin sun cicci ya zuma musu albashi na fatar hankali Allah kuma sun gama karatu a zo a musu karatun addini kuma a yi bokon kuma a zo a yi musuluncin kuma yara su yi larabci su yi ƙurani har cikin ɗakunan yaran muka ji wallahi tallahi malam abinci kuma lafiyayye doya da kwai da dankali lafiyayye da shinkafa da taliya ba shi ne dai yayan masu kudin suke ci ba da wuri da fanka da komai da motar da take ɗaukan su wuri net yana nan a zariya yana ta yi amma mu kano sai yaushe sai wa'azi kai wa'azi a garin nan wa'azi ita wa'azi amma ba there is nothing on ground masu shi Allah ya taimake shi ya masu kuɗi da suka fahimta suna taimakawa don sai da kuɗi so ya samu masu kuɗi sun mara masa kuma sun haɗa kai suna ta yi to nan kuma fa babu ko dan business ma masu kuɗin musu yi wannan mana ba za a samu malaman ba guri ne babu na rantse da Allah ko dajin nan ka tafi kana fita daga mariri kafin ka je wudu ka je ka yanki wani wuri wata gona ta mutanen ƙauye ka je ka siya iya ganin ka ka kewaye ta kai wannan makaranta wallahi daga Lagos sai an kawo maka yaya ga hanya kuma samun kuɗi kuma zan gaya muku wani secret ku sani ba yanzu babu abin da ake samun kuɗi da shi irin makarantu amma har yanzu yan kasuwanmu na garin nan ba su gane ba mun bar wa baƙi baƙi muka barwa so arnan kudu su suke shigowa har yanzu na bude private schools har yanzu on the, on the top list makarantun da suka fi kowanne kima da daraja da karatu da menene a garin nan na arna ne a kano din amma kuma ko haka je kudu a ce a duba maka top list din a ce ma makarantun da suka fi kowanne daraja da kima na yan arewa bane babu babu mu sai dai a zo wurin mu a zo a ci arziki kurum so ina gaya muku wannan a matsayin ku na samari matasa ku biyu ku uku ku hudu ku biyar za ku iya tunani wallahi ko daji ne mutum ya samu ko daji ya samu gona wallahi hada kai da wani aje a kewaye mai ya gwada ya gwada gani wallahi zai samu mutane oba amma ina gaya muku initiatives ne so waye zai taimaka wa abu ga gari ga jama'a muna da shi amma sai dai kullum a zo a ci arziki a garin nan a kafa abun arziki a ɗebe arzikin a tafi a bar mu har na su shigo mana gari su bude gidan kujeru su kamfani na walda su kamfani na kaza su ɗebe kuɗin duk ribar da suka samu su tafi da ita ka gane ko sannan su ɗebo ƴaƴansu da kannan su zo su yi ta musu aiki ku shiga ku gani duk inda suke da workshops guraren aiki yan uwansa ne da kannansu in ya muri dai sai taro yan uwansa da kannansa mutum goma sha biyar daman ba yawa bane su sai ɗebo familin gaba ɗaya daman ubansa matarsa ɗaya shi ma a gidansa su su ne ko su su uku sai kanansa sai wa haka zai ɗebo su gaba ɗaya kaga yana hawa mota mai tsada ana masa layi ana uga yaushe za a kawo kaya ce kayi alhaji ka ya kuri ba kaya yanzu sai daga ba za a kawo ga suna jiya da daddare wani ɗalibi na je karatu ingila daka daka bai wuce kwana biyar ba a can ya bugo min waya yake ga wajen minti talatin muka yana ban labari ya ce malam sai dai allah ya fi mana ya ce mu dai kan ina jin tsautsayi ne ya duro da mu ka zama 'yan najeriya muke rayuwa ana yace amma duk wani abu na jin daɗi dai na morewa rayuwa dai gaskiya muka mu kawo hanyar ba ana dai rayuwa kurum wallahi tallahi mal yace yace ga wurin nan nasu yace sanyi sanyi ya wuce hankalin kamala sanyi mutum yana magana yana fidda hayaki a baki kamar dan dan dan taba saboda bala'in sanyi yace suna zuwa aka ba su labari cewa tura wanda suka taho turawan mulkin mallaka don ku ji ku fahimta wannan ilimi ne turawan mulkin mallaka da suka taho kasashen nan suka mallake suka rike mu suka rene mu suka mana kaza suka mana kaza ai bala'in sanyi ne ya fito da su daga can din idan lokacin sanyi ya yi tsanani kaji ko ba za su iya zama a kasar ba can fa bangaren su america da su ingila nan wurare masu sanyin bala'in nan yace suno kankara yanzu yanzu kawai sai ga kankara tana ta zubowa kurum kana tafiya kankara tana zuba a jikinka idan lokacin sanyi ya ba sa iya zama lokacin ba a samu technology irin yanzu da kayan sciences ba kana ji na ko yace sai su taho su shigo nan suka shigo Najeriya suka shigo Afirka sai suka zo suka tarar da arziki ya fi wurinsu arziki su wurinsu sanyin ne kawai fetur din ma babu shi amma na akwai kasar noma akwai ruwa akwai fetur akwai kaza suka ce amma ga mutane amma ba su san ma meye rayuwa ba lokacin da suka tarar da mu wayewa dai ta duniya da mun ba mu da ita a lokacin da yake mun bayani yace jami'ar da yake ciki shekarar ta 500 da wani abu a duniya 500 years yace wallahi mala akwai gilas na window wanda suka yi shi tun wancan lokacin shekararsa ɗari biyar ɗin gashi nan gilas fa irin wannan gilas lubas 500 years tun wannan lokacin suna da technology tun waye sun san shi yace akwai gini yana nan da yawa ma a cikin jami'o'in shekararsa ɗari biyar ya kuma in suka maka tashi maka gini yanzu ba suna yi ne gini wai biribiri ayi a gama ba yi suke yi da wanda zai shekara dubu biyar ma ya ce to a ciki ake gaya musu a ce ai kuna da arziki a kasashen ku amma ba ku da maintenance ba ku da shugabanni ba ku da jagorori komai akwai a Najeriya ka san komai ko komai akwai komai muna da komai wallahi akwai arziki to idan da suka taho sai suka zo suka zauna kawai sai suka mallake mu sai suka fara kawo mana abubuwan da za mu samu na wayewa saboda shekara yanzu mu a ce shekara <laughs> shekara shekara wai shekara wacce jami'a ce take da shekara 500 wacce ce wacce ce so idan suka zo da suka zo suka mallake mu suka daddora mana abin da za su dora mana idan sun tashi tafiya mala sai su kama bayi slaps sai su tattara su tattara sai su dauke su kai su can su rinka musu wanke-wanke su rinka musu tono su rinka musu aikin wahala suna ɗiban ƙasa suna musu waye-waye su kuma mutanen musamman murna an ɗebe su an kai su can shine wannan slaves ɗin da aka yi samu ana cewa sun ɗauki bayi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kaje karanta ga so jama'a in kwakwalwa ce in wayewa ne daidai gwargwado ai yanzu lokaci yayi da ya kamata mu ma dai mu dan tsinci wani abu shikenan mu yanzu ba za mu fito duniya ba mu ma dai a dai dan sanda mu dai akan kowane bangaren ma amma lad duniya ba mu da ita harkar lahira ma kuma 0% ai bai bai so waɗannan yahudawan da kuka annabi ya rayu da su kuma yanzu su suke rike da duniyar wallahi la duniya ga baki ɗayanta a hannun yahudawa suke kuma dukansu yahudawan nan ba su wuce miliyan kaza ba yahudawan duniya fa gabaki ɗaya ba su kai rabin kano ba yahudawan duniya gaba ɗaya kamar yadda masu lissafi suke faɗa guda nawa ne a ina ma suke amma ina gaya maka saboda bala'in lissafi da tunani yanzu duniyar gabaki ɗaya su take hatta gwamnatin america white house nan sai yadda suka yi da ita ya'lamuna zahiran min alhayati duniya haka Allah ya ce in dai rayuwar duniya ne to ba yahude ka bashi dama kurum shi wannan dan uwan yake gaya mun je yace sun hau lifta a jami'a din za su hau sama sai ga wani bature <laughs> ya taho ya shigo liftar da dan kekensa keke ba bature ne babban mutum bature babba amma da keke ni da kai yanzu muna ganin waye zai hau keke yace wallahi keke yana da daraja a wurin yace amma mu yanzu kaga sun turo mana babura ga air pollution ya dame mu karan mashin karan hayaki buga iska wane ne wane ne la yace ke kuna suke hawa ko mota ko keke keken nan zaka yi exercise zaka motsa jiki da shi to malu shadi yace yana dan tattaba keken nan sai yake ce masa keken nan ya burge shi yace ya muka kyau ne yace eh yace ka ganshi na shekara 35 na hawan sa <laughs> duka ba a yi ka kenan ya ce 35 years ya ce definitely 35 years ya ce da shi yake zuwa makaranta da shi yake shiga ya lacca wa ɗalibai ba kekensa zai hau ba abin da ya dame shi da ɗan gajeren wandansa ya zo ya wannan shi bature in ya zo ya kayi tafkekin gida wannan yana ganin katon gida an yi wai kwalliya an yi bene an yi waye abin da yake cewa kamfanin ka nawa ka da kamfanoni ka zo kai wannan ai wanda ka mai da shi kamfani ka dauki ma'aikata ka samu abin nan ka samu kuɗi ka <laughs> na ce zo Kano ya ga manyan gidaje <laughs> wallahi talla wani zai zo gidan iya unguwan nan ma zai girman sa amma wallahi ko shago ɗaya bai da shi so in dai rayuwar duniya ne mutanen sun santa a duniya dai to sun santa sai ya zamanto komai yana hannunsu su ne wannan banu banu banu wato banu quraiza kenan sannan na gaya muku ku rike babu ba yahudan da ya faɗa da annabi irin banu quraiza mugayen yahudawa kenan a cikin yahudawa masu ne number one kuma annabi ya sha wahala da su amma kun ji sakamakon da ya musu malai ce fa hada kullu fi yahudil madina wa kanat ghazwatu kulli ta'ifatin minhum aqiba kulli ghazwa min al-ghazawat al-kibar yakar kowane bangare daga cikin waɗannan yahudawa don su ne suka wahal da annabi a duniya gaba ɗaya to yana dabda manya-manyan yakuka na musulunci yanzu misali fa gazwatu banu qainuqa su ma yahuda ne yakin banu qainuqa ya kasance aqiba badr daidai lokacin yakin badr ne gazwatu banu nadir akwai banu nadir dama akwai banu qurayza banu qainuqa da banu nadir su kuma aqiba gazwatu uhud a lokacin daidai wato lokacin yakin uhud ghazwatu banu quraiza kuma aqibal khandaq daidai lokacin yakin khandaq ba sai da muka yi bayani akan yakin khandaq ba muka zo banu quraiza yace amma yahudu khaybar fa sayati dhikru qissatihim insha Allah to ya labarin yahudawan khaybar kuma ina khaybar take wa adraka ma khaybar khaybar ita ce ta madina tana nan yanzu har yanzu in Allah ya kai ka wata ranka nemi dama a kai ka khaibar ka je ka ga khaibar to akwai yahudawan khaibar yanzu din babu yahudawan dan umar ya kore su sai na umar da ya hau mulki ya ce ta ku tattara ku bane gaba daya dan manzo Allah zamanin sa da yazo ya dan musu irin alfarma ya ce to ku zo ku zauna za mu muku alfarma ku yi noma duk gonakin mu na Khaibar in kun noma ku nome mana su in kuka nome mana su in lokacin amfani sai a raba gida biyu ku dau rabi ku ba mu rabi mu kai baitul mal musulmi suka ce sun yadda a hakan za su zauna ka duba fa da fa su ne fa bayin mu su yi mana aiki mu raba mu ba su ladan aikin su mu rike sauran amma yanzu kuma mun zama bayin su da riba is case sai na umar ya zo kawai tattara su ya ce to ku kama gaban duk ya fitar da su to har yanzu umar to matsala ne a gurin yahudawa kuma yana nan cikin lissafin sai sun dawo to labarin kuma su yahudawan khaibar kuma insha Allah za mu zo mu karanta nan gaba da yaddar Allah wani sati sai mu tashi katlu abi rafi insha Allah abinda muka faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tunewa harshe Allah ya mana abuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh